a hada-hadan 'yan wasan kwallon kafa na duniya kungiyar kwallon kafa ta manchester united ta sake nuna sha'awarta wajen zawarcin dan wasan kasar brazil mai taka leda a kungiyar kwallon kafa ta barcelona mai suna nema manchester united ta ware wa dan wasan zunzuntun kuɗi har fan miliyan 180 ozil da di maria na sha'awar komawa tsohuwar kungiyarsu ta real madrid ita ku juventus da inter milan na neman meto damian daga kungiyar kwallon kafa ta manchester united everton na shirye-shiryen sayan dan wasan tottenham mai suna mose sissoko a watan janairu na shekara ta 2017 da zaran an buɗe hada-hadar sayan 'yan wasan kwallon kafa ita kuwa leicester city na zaurcin dan wasan tsakiya ne na sporting cp mai suna andrian ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa da dama ne ke zawarcin sharan ɗan wasan ƙwallon kafan nan Lionel Messi wanda suka haɗa da Manchester United, PSG da Manchester City da dai sauransu. A yanzu haka ƙungiyar Inter Milan ta shigo sahun neman ɗan wasan domin ganin ta kawo shi ƙungiyarta a tsakiyar kakan wasan ƙwallon bana.